dandali bakoncin wa aka samu yau ah, da farko dai salamu alaikum suna na aminu haruna wanda aka fi sani da genius genius na waka ko na karatu <laughs> to asalin dai sunan na samo shi ne daga school eh. dan lokacin ina primary school akwai wani malami na mr david shi ya sa genius so lokacin na yawan fita quiz mas eh, eh, ina ina ni nake represent <laughs> ana dai kokari dai harka waka <laughs> a hip hop ake ko a R&B eh to basically dai I'm an artist because ina hip hop ina R&B R&B na pop afro da dai sauran ai ba sai kai mun bayani yanda ka yake na san dan hip hop ne <laughs> gaskiya ne ya aka aka fara hip hop to ni dai right from time dama ina da passion mm. na waka mm-hmm. dan tun ina secondary school ina da dan fashion dan akwai wani abu da muke lokacin ina boarding school akwai wani abu da muke na ka bayan prep za a zo da hannu ake kiɗa sai a dinga gwada freestyle mm. ana dai abubuwa to tun da lokacin da ke da e, eh, eh boarding school na yi kuma secondary school kaduna mm. so daga nan nake irin passion ya wannan developing a jikina so da mun gama secondary school na ce to why not in pursue na abin nan tunda ina da abin a jikina so let me go for it to wai kun wannan mawakan ba za ku iya tsaya su ba ne sai kuna kuna rauta kuna neman ku koya ba. <laughs> ai sai da haka ah, genius da wacce waka aka sanka a halin yanzu dai genius dai yana sai ya koma sabon mutum saboda maganan da nake yanzu so nake na koma representing inda na fito asali na ni dan jihar jigawa ne dan kyawa hmm. su yanzu gaba ɗaya ma dan akwai album da nake zan saka kwanan na wanda mai taken son of jigawa so ina son nuna yanzu na daina representing ko ina da ina kake representing <laughs> da so da yanayin zama na a Kano sai na ina irin ah, artist in Kano da <laughs> dan jigawan da yafi <laughs> dan jigawan da yafi to a mana da wacce aka san ka to akwai wani waka na da muka yi wanda na yi featuring su irin su Dabo the Prof da Nexus mm. wanda muka yi mata lakabi da I'm rich You're rich. I'm rich, Are yes. Rich? <laughs> no, abin da nake, I'm rich inda nake faɗa irin wadatar zuci. A rera mana. <laughs> <laughs> Na ce something like, cause I'm rich. to the call. Cause the money keep on coming, I will never go broke. I'm rich to the call. And you shall keep on calling cause I got that dough. I'm rich to the call. Da shi nan dai. Akwai Hausa. <laughs> To shi ke da ah, akwai wakan da na yi na ce, ko ina na je ana ji da ni. Son of Jigawa to the call. son of jigawa to na ce to ni wane ne dan jigawa ni wane ne dan jigawa so dole kin ga dole an yi maka gori ne da kike <laughs> a'a idan kika duba musically ba wani artist da yake nuna ba wai babu artist a jiga ba mm. amma ba wanda zaki nuna ki ce wannan shi yake representing jiga so mm. shi yasa na ce to in zan fito da jiga let me do something big mm. na fito da album na masa takin son of jiga kuma alhamdulillah mutane ana ta bani support ana amun abubuwa wacce ce bakan miyar ka a waka <laughs> bakan damiya ta ta akwai waka da nawa uwa mama eh. wanda nake cewa mama mama ke ce a raina banda wadda ta kai ki kin fi sani na the light of my world mama ke ce gani na many knowledge that are home mama ke ce sanadiya so ita ce babban waka da na fi so da uwa nawa waka. Masha Allah, wani sakonni ake isarwa a waka? To, sakonnin suna da yawa. Wani za ki ga faɗakarwa yake yi idan zai duba abin da yake faruwa a society insa ya ga ya kamata tun da shi yana da voice wanda ake oppressing to bari ya bude baki ya amfani da voice ɗinsa ya faɗakar da abubuwan da suke faruwa wanda zaki ga kuma shi kuma irin abubuwa ne kawai na irin inspiration ne zai zo mai irin ya duba yanayin environment ya ga me babban burin ka. babban na shine duniya ta san jigawa ta ai duniya <laughs> ba ta san jiga ba ta san kano ne duniya ta gama sanin kano duniya ta san shine babban buri Allah ya da amin amin shirin da muka yi wa mawaki ta tsiye mu ce mana baiti ko ya mana amshi hmm. ya raira wa dandalin VOA radio ce ta matasa da ake kama ta akan wayar salula ko iPad ko laptop idan muka ta tsiye ka tunda ka ce kai genius za ka iya mana amshi ko banki ko za ka sha kayi <laughs> to to to to a ah, zan iya za ku kwanta to eh. kada genius ya bada mu <laughs> to bari mu gani zan yi something like da fatan dai kuna kusa da rediyon ku domin VOA kuke sauraro fatan kuna kusa da rediyon ku domin VOA kuke sauraro ro <laughs> <laughs> Na gode sai Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.